bari in cire bari a eh, ya mm, ku kalli gebe gebe wa mm,

Gobe ba sha gai. Mm. Ba akwai sauran mutane macen ba? Mm. That, that's why I'm afraid of. Just to got it. no wonder it's much uh, uh, this thing. People and to you. Duk ba mani sai na fiki ba. Ga wannan ma.